sai ga saurayi na zaune a gida uba na share fata a an ya fara aihuwa ta ga dattijo mai to ya ya kai shekara ishirin bai fara ɗaukan nauyin shi ba wani ya kai talatin bai fara ɗaukin nauyin mahaifinsa bai fara rage mahaifinsa wani abu ba to mai amfani aihuwa ko da misalin ba a aihu don a yi wani abu ba to babu shakka kan an ta titi ko da su ba su so wajibi ne ka je ka kunna kai ka kotsa kai cikin gudanar da gida Ya zan kana da amfani ba in ka yi karatu ne ba mu yanzu ne yanzu muke shan wahala shiga ta iyaye muna yi wa karatu mu gano karatun kuma ya zan kai shi gida ya zama da wahala don ba ka da amfani a gida an an je an da za ga mai kake wa gida. ta kai shekara ashirin amma sai dai ka ci ka sha ƙarshen ka sai dai ka karɓa karɓanka ka ya fi na kowa yawa me aka yi daga an yi ba a yi saboda haka nan su mutum zo irin eh, abin da ya gudana da kada mu dinga kallon abin da ya gudana ko abin da ke gudana a gari mu duba mu ke gudana a littafi da littafi ne za mu canza mu amma ba za mu canza ta da abin da ake gani ba suke ba ana iya duba misalai ga wanda ya fi ka ni saboda haka nan kyauta yana na aka yana jin in ka jero kalisabto kalisabto a iya rayuwarka ba ka cewa a cikin hausa ka taba ganin mutum ɗari da suka taba ɗaukar yayin su daga ka kirga mutum ɗari ka san wane ya taba ɗaukar jasumansa wane ya taba ɗaukar tsohonsa wane ya taba ɗaukar kazaɗinsa wane ya taba ɗaukar kazaɗinsa da ya ka kirga ɗari da ka sani a rayuwanka to babu tsofaffin ne akwai su akwai su luqman aya ta goma sha hudu wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lirrajuli manzon Allah ya faɗi ga wani mutum alladhi sa'alahu qa'ilan wanda yake tambayan wannan wato yake tambayan sa yake cewa man ahaqqu bi husni sohbati waye ya fi cancanta da kyautatawan rayuwana sohbati zama da shi da rai waye kamata in fi kyautata a duniya kala ummuka annabi ce mamanka kala man kala ummuka kala man kala ummuka Kala ثم من قال أمك أبوك كي أنا هو هكا uwa أوا أوا أوا أنا هو إني أكا شيء بابا wannan kuwa nuna wani abu a duniya wanda fi kamata ka kyauta iyayenka an kira uwa aka fake kiran uwa aka fake kiran uwa akwai abubuwa da dama don farko wanda da ke yana wa uwa za ka iske yalo na zaune ana neman wanda za a aika sai dai a cewa wa ɗan ita wata ta ɗan dan Allah fita wajen ka ga ɗan yaro ka aiko mu shi ya fi ƙarfin aike shi tana da ɗaya ba ta zaɓa wanda take so ta aika je ka yi ka ga aike nan kacal ya yi wahala me aike aike ba wata tsaya ce ba idan aike ka ga kai kai a ce za ta zama ɗan ke ba za ta iya ba wani sai dai ka dinga ɗaukan kai ta kai shi ƙara ƙarshen ta zama masa faɗa ko duka za ka ce za a ja gani na kalo kamar zai rama inda zai gudu jarun ta kasa da fushinsa ana yi masa magana ya burtuke ma bai mai da magana ne ba mamaki ana masa magana ina mai da magana za kuwa ko ba komai kafin ka kai da yi masa haka in dai tsaye yana yana da bulala to amma in aka ce haza duka abu ya ɓaci ba ka ce sun ba كم تنكت واني إكذا بركة يا بني وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات Allah ta'ala ya haramta muku saba wa iyaye wa man'a wa hadi Allah ya hana ainihin man'a hanawa hanawa a ce ana neman taimako ko ana neman yadda za a yi mutum ya tsuke bakin aljihunsa ya shiru ana tashi za a raba shi kuma shi ne farkon da zai bi layi shi ma dai da jan bahaushe kamar misalin ana ɗauka kai kace akwai wani hadisi da ake karantawa a ƙasan hausa cewar in ka samu in kace sadaka kana da lada ko da nawa kake da shi nan dai za a raba kyauta to za ka ga mutum ya kai kansa ka duba hadisi ne ka samu ingantacce cikin sahabbai wanda suke zaune cikin suffa suffa nan masallacin manzon Allah suke suna tarban baki suna ɗebo ruwa suna yin kaza to a galabiya ba su da kowa a gari su ne wanda aka yi magana kai lokaci da daddare ma wasu rani suke shiga in sanyi ya sanyi dan ba su da rufa sun yi ramukansu in gari ya haya gari ya hantsa sallah dai za a fito dole amma maza mutum koma ranar sa don iska shi kenan in an samu abinci mazan Allah zai aiko da shi masallaci sai wani ya mutu da ya mutu manzan Allah ya masa sallah aka gama sallah aka je akwatin shi a cikin akwatin sai aka samu zinari biyu zinari biyu sai manzo Allah ce yana da wuta biyu kamar za a zauna masa waya biyu na wuta saboda yana zaune a suffa yana bin in an kawo abinci ga wanda suka cancanta ba su suke ce ba shi ke ci sai zama nan wata waya na za a samu za a samu muskilar ta kai muskilar to nan ba abin da mutum kullum shi in dai za a karɓa ne to shi fi kowa talauci in ana in an zaɓa ya eh, shi kowa babu in an tashi ba kuma koma ya sake da ya nuna talauci shi a dole babu don haka ba abin da muke iya kullawa al'amuran da ya kamata mu yi wa addinin Allah mu yi wa addinin Allah ba yayi iyayen ba kyauta ta samu su ba sai ka ji ka ga mutum yana kokan talauci in ka je ka ga hakinsa ya saboda kanan Allah ya hana mana'a wa hati eh? kawo billahi yana ce sabi mutum da gudu hati kenan ya karba an ka shi ne ta na shi filla filla an ce ana neman ya za a yi shi ma sai zai ce gaskiya ya kamata mai kaza kwarai ya kamata ya kamata Allah kawo ni mai kuɗi mana shi dan shi ba mai yi ba da an ce ga sabil sabil ina bukata da gudu zai je shiga lai shi ma shi ne ai mutai kulle kuɗin shi kowa in yi zai maka ba kokari ke ce da wani bai samu lada amma ibn najeriya sai ya soke kudin sai dinga cin abincin bara saboda shi ina so ya tattara kudin sai sai kaya kawo gida shi mai wayewa ko mana alhaji kaga ana narkar da kudi ana bayarwa kaman kudin ba da kudi ne ba eh ya yi ma ta fi mutane abu nan sai ka zo tukuna ka gabin mala ya yada ne. tun kawai ya dage kacce. sabili ya shigo ciki yanzu ba gani ba kowane ma aka ce za a yanzu nan kaga an dakawa ba a kan zo ba sai kaga sun faffasa shi wani ma bai sha ba Ka mu san inda muka samu wannan tarbiyya man awhati wa wa'adal banati da kashe 'ya'ya mata Allah ya hana kashe 'ya'ya mata idan aka haife su abin ne su da ransu ko kuma irin zubar da ciki duk ya shigo ciki a zamanin yanzu wai mutum ya kayyade tilas ya ɗauki ra'ayi zugan yahudawa an juya masa kwakwalwa isa alkur'ani ke cewa anna tusrafu anna tu'faku wulla aka yi tajiyar da mutane kawai dan ya jifa isra'ila ta ce ta wata hanyar isra'ila ita za ta koma gefe ta cinna wani zai fadi kun yawa za ku mutu ba za ku ci da junan ku ba shikenan zai ɗauka kwarai kuwa saboda haka na yana da ya kai da yamma ta ta aihu biyu shikenan ko uku ko hudu daga nan zai gaya mata baki da baki wallahi ki kasa ki aihuwa a bakin auren ki ita kuma ta duba ta gani akwai maiko maiko to ko da babu maiko maiko ba za ka so ba ka zuba ƴaƴa ana ka zuba ƴaƴa a can ka zuba ƴaƴa ana su kansu matan sun fahimta da suna son tarbiyyanci ƴaƴansu su zauna wuri guda ɗaya abin in kana da abin da ke gudanawa abin sai takaice ishe ka kusan abin da ake karanta sai ka iske da ana jahiliya in mutum ya aiki ya mace saboda gudun abin kunya kashe kai ce. an ce su gudun abin kunya ne a galabiyansu tun da fara kashe mata tun da wani yaƙi ne da aka yi aka kama ya sarki sai nan da suka je suka je da ita daɗi suka kiwata taron na je zubin makotan kuɗi na sa na yi karɓo ta ta ce a'a baba ni nan zan zauna ka taɓa abinka zuciyarsa ta ɓaci ta dugun zuma sai ya sa doka a ƙasa duk wanda ya fi amince kashe tunda su za a wulaƙanta to amma yanzu haka kawai yahudu sun ce za ku yi talauci za ku murmutu za ku yi kaza kun yi yawa su yahudan suna can suna ƙara yawa saboda kanan kowa ya yi ƴaƴan hudu to shi sun ishe shi wani ma biyu bai iya ƙara mata ba wai kuɗin ne bai da su ba a'a kawai saboda kai ƴaƴa da me zai da ƴaƴa rututu za a gani a tsankana da ƴaƴa da an ƙasa ƙasa da don nan naka ne lalle kana da kokari wani ina magana zaka ga bai mallakan maganarsa bai san yayin da a cikin maganarsa ce sai ka ga mutane suna ta aure suna ta aifan yaya to sai ka kashe wa'adul banatikin ba a maganan waɗanda za su je ainihin masifofin sun yi wa'adul banatik zubar da ciki da yanzu shine akhtar shine kuma aksar wallahi mata na kuka da maza na kuka da maza matukan kuka su suna son su aiki da yawa ɗin suna jin tsoron abin da mazan su mazan su ke cewa lalle sai da zubar da ciki dole kawai sai da dakatar da karasa ma hatta ɗaliban ilimin an tambaye su rasa da wani amsa za su bayar wani amsa za ka bayar ka ce a yi haƙuri shi to shi mijin bai zuwa makaranta ba shi ba makaranta kuma ya yadda matarsa da je makaranta ta koya daidai ta gane mijin bai gane ba wa kuriya lakum ba maganan kuma wanda zai je sai da ƴaƴan ma a asiri da su wa kariha lakum qila wa qala Allah ya ke muku ya ce an ce ya ce an ce ya ce hira kenan Allah na kyama majalisa hira da abin da ke gudanawa majalisa hira majalisa ba ta karatu ba majalisa ba tattauna za a yi ba ta yadda za a tara kuɗin da za a aikata kaza ba ba za a tauna a kawai an taru ne don kowa ya da labarin sai wuce Allah ya ki wannan an ce ya ce wa ya ci zaɓe wa ne ci zaɓe wa ya ka da shi wa ne ya ka da shi <laughs> don dai bai yi kuɗi ne ba kaza ya janyo kaza ba ka da komai a cikin sai da su mutu wakala ya sake cewa kasarata su'ali da yawan tambaya irin ta kirkira tambayan annabawa ko dai binciken abin da ba ruwanka kawo misalin a ce istiwa ulmauna ya yake ya Allah ya daidaita a kan al'arshi da isa Allah ya ce kaza me yasa Allah ya ce kaza ba tambaya ta fahimta ba tambayan abin da zaka yi aiki da shi ko tambayan abin da ka faɗa a cikin sa wannan wajibi ne ta daga cikin ilimi amma ko tambaya da akan yi matatta irin wacce take la tusmin wala tughni min jum ala sabilin misali ana iya karanto ma hadisin isra'i Allah ta'ala ya nemi manzon Allah yake sama aka zo aka dauki manzon Allah daga makka aka zo masa da dabba zuwa baitul muqaddas daga baitul muqaddas zuwa sama ta daya sama ta kaza sama ta kaza daga nan ya wuce sama sidratul munta ya wuce kaza ya karbo sallah ya ga ainihin masu cin riba azaba su ya ga masu mazinata azaba su ya ga masu ƙarya irin yadda ake musu azaba ya ga ibrahim ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza wa'in abubuwan duka dan ainihin ya ga masu cin riba irin azabar da ake musu ka kuce riba ya ga mazinata azabar da ake musu kowa ya farfina ya ga masu kaza ainihin karkwai kaza a in ya zama ya ce to to shin annabin da ya san ya ga Allah to in ya ga Allah ina ruwanka in ba ga Allah ba ina ruwanka ba dai Allah ya zaɓe shi ba Allah ya fifita shi kan dukkan halitta Allah ya ba mu labari shi aka zaɓa a duniya ana da khalilani ne annabi Muhammadu da Ibrahim sai aka zaɓi annabi Muhammadu shine shugaba ana da a cikin ulul azmi aka zaɓi khalilani a cikin jakadu aka zaɓi kuma ulul azmi a cikin annabawa aka zaɓi kaza cikin salihai aka zaɓi kaza haka nan hawan hawan hawan hawan haccan bar ta da Allah ba mu labari kenan manzo Allah ba mu labari to amma kai sai kana tambaya shin ya ga Allah ko bai ga Allah ba wanda yake a ah, ya ga Allah ba wanda yake bai ga Allah ko ta yar kalamar musiba ko za ta babban musiba wani zai zo zama to kenan an ce iyayen manzon Allah ɗan mutane wannan ya ce a'a iyayen manzon Allah ba ɗan mutane ba ina ruwanka tilka ummatu kada khalas laha ma kasabat me ka? a ciki shari'a za ka yi musu ba kan da ba maka wannan ba ko da littafi ka fuskanci ga littafi an kirkiro kaza an kirkiro kaza yanzu tunani ake ya za a kama na wani abu da za mu rabu kafin dai ba za a zo ba a ce to daga nan zuwa bakin kofa ko ka koyi dada na can ko ma na can ka koyi dada nan ku dinga faɗa da juna ka ba za gama mana haka ba ai ba hauka muke ba za mu faɗa haka amma za a iya kawo ta matsala guda ɗaya kuma ba a ɗauko matsalan a kama na wani littafin da ba namu ba cikin mu za a tsaya a kalli me zai ɓata ma rai me zai sa ka yarda shikenan wannan na da irin zuciya ta gani kwakwaf wannan na da zuciya ta sama sama wannan ya karanta kaza wannan bai karanta kaza ba sai duba ta bakon matsala ya damfaro ta a can ta data wacce ta kuma in an ji an dawo ba dole ke ba shikenan sai ya sa wannan ce kaza wannan ce kaza to kaga irin wannan dole mu sa ido mai hatara su'al kenan mutum zai yana kirkiyar to zai nemo me ingancin hadisin me rashin ingancin ya yaya aka yi wannan wani abu ne da an ga wannan sai kokarin yadda za a yi sattin abun babun da ke gaban mu ba kenan tunda ba sanya mu alƙalai ba a da Allah ke shari'a sa kawai bai ce mana mu za mu nemi kusanta zuwa ga Allah da irin wannan rikicin ba irin waɗannan matattun rikice-rikice kwata-kwata ba mu da su ɗan ka gama matsa abu aiki ne da ya shafe mu Allah ne yake sai mun yi kaza to fa dole sai an yi shi in duk mutane suka ƙi mu sai mun yi shi duk ba su zaba da shi ba wannan ba zai zama mana dole ba ba da Allah ne yake ayi ba kuma an yi za a shiga aljanna ta dalilin yasa shi kuma za mu aikata mu wa ibaatul mali Allah ya ƙi jinin ɓata dukiya ɓata dukiya ka ga malam ana tamfara miliyoyi akan aikin banza ɓata dukiya kashe ɓata dukiya kashe ta ba inda ya dace ba mamaki ka ga mutum ya tashi auren yarsa malam ya kashe kusan sama da dubu ɗari biyu kayan ɗakin wani daga waje ake kama wannan kacin sun tsallake ya katifa ɗan miliyan ɗaya da wani hayaniya kuma amma kan je katar da wanda ya sayo ta sai ga ƙauyen su masallaci babu kaga wannan ita atul mali ne katifa ɗaya a ce ma duk najeriya nan ba inda za ka sai kujerun da za ka zauna a kai sai an ji an sayo daga ingila jamani kaga ka karfafi yahudu yau da a kila najeriya ma ake ka ce in ka sayo kila can ɗan uku sun samu aikin yi kudin an je an zagaya an zagaya nan najeriya za su koma zai su yawo su koma cikin yamanku a gaba ɗan ɗauke daga nan kai su ƙasan yahudu masallaci sai ka tada ƙauyensu babu masallaci kawai ke maganin ƙauyensu a matsayinsa na musulmi ainihin alkur'ani bai da inda ake zama ana karanta shi sunnan manzon Allah makarantar hadisi darul hadisi da za a ce za a yi ko kuma wani mai suna irin haka kaga ya gaga masallacin da za a yi sallah sai kaga ainihin ba a da kuɗin da za a cire a samu mai gadi da dinga gyara bayi in ma an yi masallaci ne ko masallaci na neman ya gagara addini shine koma bayan koma baya sai ba shi abin da ya dauka za a shiga aljanna da sadaka kosai sadaka gumba har yanzu ba mu ci wannan sadaka ba eh? ya shi har yanzu haka anna lillah har yana nan zaune inda ake eh inna lillahi kyale shi akwai lada amma ba irin ladan da ake tsammani ba tankan tilas ba za mu je aljanna ba sai mun ba da dukiyar mu da sai mun ba da rayuwa inna allaha ishtara min almu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ba yadda za a yi aiki nake da kai baka ba da katara ba baka kayan baka ba da kuɗi ba ba kayan kuɗin da za a shiga aljanna da su rai ne da dukiya ya zan lafiyan ka kalau ya zan dukiyar ka na tare da kai to akan me za ka shiga aljanna haka ka mutu a banza dukiyar ka ka mutu ka tafi ka batta kokarin hidiman ka an ji an dawo na cikin ka ne mun san duk inda za mu je mu samu da zamu ci amma ba mu san inda za mu je mu samu abin da za a yi addini da shi ba in an magana sai dai du'a'i kowa yana da bakin du'a'i alasaka da alheri alasaka har du'a ya yawa gari ya zama isgilanci isgilanci isgilanci ka tsaya a yi abin ku so ku gani mala abin ya gagara ya gagara musamman wannan masifan na jin kusan ita ko kafin ma ga malam bahaushe ne a kafa musulmai kuma ainihin amma musulmai kafa malam bahaushe wani ran da yake bani labari a nan cikin jihohin yamman nan suka yi ana zaune kamar irin haka ne suna zaune a majalisa suka ce kai ya kamata a tarawa musulunci ko mai wasu gina ne suka ce to kowa ya kwati kai gida ko ta ne suka bayar ko wata Ko kowa kullum kwanan duniya ne ta naira biyar ko sati sati ne a ƙarshe da suka zazzage akwatin abinda suka haɗa miliyan biyu miliyan biyu kuma inda bisan ne za wanda za ka iske an yi abin ba ta da yan wahala ba matsalan sai mutum dinga duba don dai naira biyar zan bayar don dai naira biyar sai ka shekara baka bada naira biyar din ba don dai naira ishirin wannan ai mai sauki ne a'a ka bada naira ishirin din mai sauki ne ka bayar ya zan ka miƙe kullum mai ƙarfin abu shine ko da yanzu misalin ka kaddara ku duba ai mun ga fa'idan dan tarawa don ma ba da gaske akai ba inda da gaske akai da abin sai ya faka dan misali yanzu da zaka duba sunayen takaful namu Wa'inda suka ba da sunansu tun daga shekaru zuwa nan to in ce muna son filaye daga nan zuwa bakin kogi za mu iya sayan su dan ɗan kaɗan za a kara don duk wanda ido ya ga inda ake sayan wannan wani ba zai cire sa gaba ɗaya ba dan abin da za mutane ba su bayar da abin da suke bayarwa ganin kada a bayar wani ake cidawa amma kowa ya saki jiki ya ga talaka ya yi kundin bala naira ɗari yake da ita ya ce naira ashirin ya bayar ba abin da zai hana mai miliyan ɗaya bayar don ya tabbatar ba ce ake ba amma abin da yasa mutane ke yuqaddimuna rijlan wa akhiruna ukhra wallahi suna jin tsoro ne kada a waye gari ka ta kashe kuɗi ka ta kashe kuɗi sai bayan shekara goma ko bayan shekara biyar a waye gari wani kuke kiwon sa wani ake kiwon sa tunda an shayi an shayi ba wannan ne farko ba to amma da a saki jiki a daina kallon kowa ma dan abin da aka samu wanda ake rubuce da shi to a ci gaba da tafiya tafiya tafiya kowa da sanar da gano gaskiya ake kai idan aka mali mutum za ka yi mutu zai ata dukiyarsa wajen aure wajen kaza wajen buki wajen mutum ma za gan shi ana yin kayan ɗaki a kila wannan ka dangana su zuwa ga addini maroka maroka a tsakila katifa an sai gida a ka ga a ce maka an yi buki mai kiɗa ya tashi da buhu biyu na kuɗi na naira naira ɗari biyar biyar buhu biyu mu kiɗa ya. amma ka ce misalin masallaci a zo aiwa ba ni ina wannan magana da nake ba ina magana ne cewar a zo aiwa masallacin nan ɗani ba a'a ni na abubuwan ne umuman ga baki ɗaya rayuwa mutum da in nan mun tashi sauran gari ba a tashi ba ba za mu ya kula kuma ba mu nan mu kaɗai mu tashi ga kadara mu yi wa komai sai abin ya zama kamar wani kabilanci ne mu dinga fahari da kaza din amma a ce nan yadda ya tashi mu ji riga wani wurin ya tashi mu ji can an kana wani wurin ya tashi suna nema su shafe mu mu ne neman mu shafe su kaga na shirin tanafusi da ake so fal ya tanafasu mutanafisu wannan shine abin da ake bukata duk mu zama da ruhi inda wani dan balle ya gyara dan balle bai gyara ba abin da muka yan uwa a ce yadda ake fama da haka haka talakawan Kano ke fama haka talakawan Katsina suka yi yunkuro haka talakawan ko ina haka tsaya kai da fata duk inda ka zaga kawai ka koma ka samu danginka sakkwato haka za su yunkuru ina haka za su yunkuru a ce ainihin ana gasa da juna su wannan sun yi kaza to mu kaza za mu to a galabiya sai ka je ka tarar da duk halin mu iri ɗaya ne inda za a ga ana idan a tulmali sai a wuce maroƙi ta kai zaka rasu maroƙi da duk kasan ba inda bai da gida duk jihar da yana da gida ta kai maroƙi haka haka wannan ba wa maroƙa kuɗi idan a tulmali ne annabi sai ce idan ra'aytumul maddahina fa hafu ala wujuhihim turaba duk inda kuka ga masu bara masu roƙo ku watsa ƙasa fiskokinsu wannan shine sun dabba sun Allah a ɗaya kasa a watsa musu ta kawai gari manyan kafa ke manyan kafa nan ana bikin 'ya'yansu bayan sun ban mu cikin masifa cikin masifa to su rike mana addini kawai mu za mu san yadda za mu ci da kanmu da ke da kanmu ne za mu ci da kanmu kai ba ma bagana su taimaka akan haka mu wa muna nan muna taimakawa da ɗan ilimin da Allah ya ba mu da ƙarfin da Allah ya bamu da ƙwaƙwalwar da Allah ya bamu da duk abin da Allah ya bamu duk mutane taimaka mu haɗori guda ɗaya ko da kafirci bai dun faru mu ba ballantana kuma ga yadda kafirci yau haikan ganin sai ya rushe mu kuma kowa san da kuɗi yake aiki kamar muka duba sun ninka mu kowa ya san ainihin sun ninka mu eh nan suke haɗa kuɗin su nan nan wani ke bada labari cewa su ka mu kuɗin mu na buci suka kare a ilhadi amma su kucin kuɗin su sun kare kan addinin su bangaren da wani wani jita-jita na je isha'atu zan ba shi isha'atu tunda ba na na gani ne ba cewar suna da jami'o'i masu zaman kansu a kafan da sarkin kasan nan ya bullo guda biyar babu wacce take da alaka da takon kowace zaman kanta take jami'a biyar muku ba mu da guda ɗaya a nan a arewa wacce take a ne shugaban ƙasa nawa muka yi ba mu da ɗaya tak ne zaman kanta rayayya wacce take ta sosai ba suna ba wanda za a je a tara jama'a ce wane ya ba da miliyan hamsin wane ya ba da miliyan ɗari wane ya ba da miliyan dubu wane ya ɗauki nauyi ma wane ya ce ku ci kuɗin ma ku rage su duk abin da za a yi za ka za a nuna duk daga nan kafin ƙarya ne ba abin da za a yi kilan ka je ka tada sahara ce wuri ko a samu azuzuwa guda bakwai shikenan da dan wurin kwanan wa'annan da dan wurin shi kenan ita cewa sun yi sauka ai ta cewa sun yi sauka ranar da za a sauka ba ku jeru sai da yau haya a zo a sa su a ɗauki hotuna in an gama a kwashe saboda haka nan wannan dole mu yi adatun nazari dole ne mu duba mu duba ba ana nufin kai kadai za ka yi ba ba ana nufin kai kadai za ka yi ba a'a mu nemi ta hanyar da za mu haɗu mu tsaya mai wannan aiki tsakani da Allah kuma mu roƙi Allah ya ba mu tsoron Allah ta inda aikin an tashi a yi sosai wa qala sallallahu alaihi wasallam muna cikin maganan iyaye ne ko san ina ne mahallu shahid ko kokal walidai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri ko in ba ku labari mafi girman laifuka qalu bala ya rasulullah suka ce kwarai muna so ya manzon Allah qala al ishraku billah farko dai shirka da Allah wa uququl walidaini da saba iyaye fa in hisaba ya kai asaba daga mushriki sai shi daga mai bautan lata nan kana ta zagin lata da yana zagin uzza ko bagin duk ma irin kakule kakule da kawo to mai bin sa sai ne saba wa iyaye wa kana muttaqian fajalasa yana kashin gida sai ya zauna wa qala ala wa qawlu zuri wa shahadatu zuri ala wa qawlu zuri wa shahadatu zuri فما زال يقولها حتى قال أبو بكرة قلت ليته سكت Eh, bai bushe ba yana ko saurara da faɗin ƙarya da shaidar ƙarya mutum ya yanka ƙarya ko ya zo ya shaida akan ƙarya yau ka duba yadda wani abu ya zama jiki ƙarya ta zama kamar wani ado mutum bai jin kunya yanka ma ƙarya ko ka gane wai sai zo kirkire ma ƙarya fa ka gane ƙarya ce zai na ta kamar fahimta ba sosai aji ku tsaya ku ji faɗin ƙarya da shaida akan ƙarya wannan aktar kenan فما زال يقولها بل بشي بينا تمايم يتوانا كلمة دون جرمانتا حتى قالوا قال أبو بكر رضي الله عنه قلت ليته سكت نفسه ya shi saboda tausayin manzon Allah irin yadda ya dinga hasala kawai misalin mutum kan yi wajen lokaci a yi zauna yana faɗa haka ji tausayin sa zuciya ka ta gama hasala ta yi tsaya haka me yake so a yi ne me yake so a yi ne a yi abun don Allah to haka manzon Allah to ƙarya matsala ne ƙarya duk al'umman da suke yin karya ba su tuba daga karya ba ba yadda za su ci gaba to da babu amana babu amana ka ga kana zaune da mutum ka ba shi amana ɗari bisa ɗari shi ko kawai ina ma ma dariya ma wai ɗora ka yake ɗora ka yake saboda kai mutasaddidi ne ko kai ga yadda kake ko kai ga yadda yake wa qala sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayatiqahu Ɗa ya haɗa da ya bai sakawa mahaifi ko mahaifiya illa an yajidahu sai dai ya samu mahaifi ne mamlukan bawa fayashtarihi ya saye shi fayatiqahu yanta kusan dai tsadan bawa wajen miliyan ne mutum da mahaifinsa yana bauta ya kirga kuɗinsa ya saye shi ya yanta shi to shine ake ganin ya saka masa قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى نا تنبي من ظن الله صلوات الله وسلامه عليه وأن أيكني في سويوا أولين الله قال بر الوالدين kyautata wa iyaye yi wa iyaye da a da amali fakultu sun ma'ayyu na ce sai wanne daga nan kala aljihadu fi sabilillah jihadi kan ɗauka kalmar Allah waje a rajulun ilaihi alaihi salatu wassalam wani mutum ya zo don manzon Allah ya sta'azinu fil jihadi yana neman izininsa akan jihadi yana so zai fita zuwa yaƙi faƙala shi ne yake cewa a hayyin walidaka shin ko iyayenka na raye ƙala na ƙala fafihi ma fajahi ka je ka yi jihadi a kansu nan ana kiran jihadi da wani aiki na alkhairi kenan ka je wajen iyayenka ka kyautata musu kyautata wa iyaye ma nau'i ne na jihadi وجاء رجل من الأنصار sai ga wani labari wani mutum daga ansarawa ya zo wajen manzon Allah faƙala ya rasulallah hal baqiya alayya shay'un min birri abawayya ba'da mautihima abarrahuma bihi tunda dai wannan din iyanan duk wanda ji wannan magana ya ne me waya za a yi ne ya kamata a fara da aka yi da yanzu a zo a kwafe ta jakadan Allah hal baqiya shay'un alayya ko wani abu ya rage gare ni min birri abawayya na kyautata wa iyayena ba da mautihima bayan rasuwansu a bar ruhuma bihi da zan kyautata masu da dama iyayen mu sun rasu to kuma ya za a yi mai istidrakin wannan kala salawatullahi wa salamuhu alaihi na'am manzo Allah akwai khisalun arba'a halaye ne guda hudu ayyuka ne guda hudu ga duk wanda iyayensa sun riga sun rasu ko ɗayansa ya rasu farko dai assalatu alaihima yin du'a'i gare su ta yi lizimci musu du'a'i wal istighfari lahuma da neman gafara a gare su na uku wa infazu ahdihima da zartar da alkawarinsu idan sun yi wani alkawari mahaifin mutum ya yi alkawari sai ya yi masallaci ya yi alkawari sai ya gina kaza ya yi alkawari sai ya tona rijiya kaza ko ya yi alkawari zai kyautata kaza ko ya yi alkawari alkawari ne to ta inda ya kai dan halatta ya cika ta masa wa ikramu sadiqihima ta daraja ta abokin su wasilatu rahimi allati la rahima laka illa min qibaliha da sadar da zumunci wanda ba ka da babu alaƙa gare ka da wannan zumuncin illa min kibala ma ta bangaren su zai yi mahaifinka ya yi aboki da wani wanda ba ku da alaka da shi fa huwa alladhi baqiya alayka shi ya rage maka min birrihima ba'da mautihima nayi musu da'a bayan mutuwansu wa qala alayhi salatu wassalam ma'aiki na cewa inna min abarril birri أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب yana daga kyautata da ifi kasancewa kyautatawa an ya silar rajulu mutum ya sadar da zumuncin ahlawud wuddi abihi masoya babansa masoya babansa don za ka iske Allah ya hada su da wata jama'a ko a danginku ya ware wasu ko abokansa da wanda ba ku da dangi da su ba da an yi walliya bayan ya kau da idansu al'abu an yi walli al'abu bayan uba ya mutu za ga ƴaƴan yanzu wani ma mutum din Allah Allah suke baban su ya mutu bari su ce wannan mutum mutunci tunda yanzu uban ne ya tursasa su dole suke masa kaza suke masa kaza to amma bari ya mutu ina mutuwa farkon wanda za su fara yaki cewa to shi wal muslimu musulmin da imani da Allah da ranar ƙarshe waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai idan ya tarifu bi hadal haq li walidai zai tabbatar da wannan haƙƙi ga iyayensa wa yu'addihi kamilan zai bayar da haƙƙin cikakke kamilan ta'atan lillahi domin ɗa'a ga Allah haka zai yi ƙoƙari ya ga ya bayar da wa'annan haƙƙin wa tanfidan li wasiyatihi da aiwatar da wasiyarsa fa'inahu innahu yaltazimu kadhalika iza a haka mutum zai dizinci wannan al'amari iza a walidaihi wajen ainihin yayansa iza a bil'ada bil'atiyati da ladabobin da suke zuwa ma'ana tun da wannan hujjoji ne aka kawo akwai ayoyi akwai hadisai ingantattu sannan duk wanda ya karanta wannan to dole zai sake canza tafiya ya ƙara kyautatawa ina kyautatawa saboda haka nan ga abubuwan ga su ɗaya bayan ɗaya alal aƙalli abubuwa guda hudu abu na ɗaya dai ma fi kulli ma ya'murani bihi yi musu biyayya cikin duk abin da za su umarni da shi mutum ya kasance ya shirya kawai yana jira ne za a ce ya aikata ya aikata aw yanhayani anhu ko kuma za su yi hani gare shi mimma laysa fihi ma'siyatun lillahi ta'ala wa mukhalafatun li shari'atihi إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مما ليس فيه معصية أبن باب سابو أتكي أبن سكتي أي إنما سابو الله أبن سكتي أبري إنما باب سابو الله أتكي ومخالفة للشريعة كون باب صعب شريعة تكي إذ لا طاعة لمخلوق دون باب طاعة قواني حليتا في معصية الخالق وجنس أبو مهلك تندا إن الله ياتي باب صلمي كيوا إن الله يا حنا باب صلمي هلكاوا الله تعالى ياتي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا iyayenka in jahadaka in sun neme ka sun neme tun ka ala an tushrika bi akan kai tarayya da ni ma laysa laka bi ilmu abinda baka da sani da shi fala tuti'huma kada ka bi su wa sahibuhuma fi dunya ka zauna da su lafiya a nan duniya ma'arufan da kyautatawa wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam kuma da faɗin manzon Allah akan wannan dai da'a innama ta'atu fil ma'ruf kawai biyayya ayi ko a bari cikin abin da aka sani ne a shari'a ana sabu cikin kyautatawa ne duk abin da ya saba shari'a babu sauran ta'a wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu da'a ga wani halitta wajen saba wa maliki saboda haka wannan da'a tana da burki mai dakatar da wannan da'a bin Allah bin manzon Allah saboda kana in iyaye suka nemi saba wa Allah nan sai ce su yi hakuri sai dai su nemi haƙƙin su amma za yi musu da'a ko da ba musulmai ne ba na biyu tawqiruhuma wa ta'zimu sha'nihima darajanta su girmama lamarin su ɗaukaka sunansu da darajarsu wa khafdul janahi ta jinjina musu darajarsu wa takrimihima bil qawli wa bil fi'li da karrama su da magana magana sannan karrama su a aikace a aikace fala yan harhuma mutum ba zai wa iyayensa tsawa ba wala yarfa'u sautahu sau wala yarfa'u sautahu fawqa sautihima an mutum bai ɗaga sautinsa akan sautin iyayensa ka san mahaifinku na gida to ko kannen ka za ka yi faɗa to za ka yi musu balle yayanka ba ka ɗaga murya sama da muryar shi ballantana ka san yana ji mutum ba zai ɗaga murya sama da murya mahaifiyarsa ba ba zai ɗaga murya sama da murya mahaifiyarsa ba lallai dole ne ya haffa ga murya wala yamshi amamahuma ko mutum ba zai tafi a gabansu ba sai dai nan yana da bayani bayani idan daji kuke tafiya to zaka kai ne zaka wuce gaba da iyayenka saboda domin kai kake gyara hanya hatsarin da zai same ka kai ka bata ya samu in a cikin gari ake tafiya ko kuma inda babu tsoro inda babu wani tashin hankali kai ke bin su a baya ko kuma a wurin tsoron a baya yake